الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan uwa masu albarka ina farin ciki a gare mu gaba ɗaya da Allah ya raya mu har zuwa wannan rana ta sha shida ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1438 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masallaci na karamba unguwar hotoro domin mu ci gaba da karatu da tarjamar littafin Allah subhanahu wa ta'ala don kokarin fahimta shi da gane shi da aiki da shi Allah ka bamu dama aiki da shi kamar yadda muka alkawarta a jiya tunda yan tambayoyi sun samu za mu fara da su a yau to sai dai ɗaya tambayar kusan ai wannan darasi guda ce ayoyi ne fayar rubuto ce kuma yana neman bayanin ɗayar kuma ina ga saurayi ne tun da bawashi ya ce wata tsune gizo ba ta wuce kogi ɗayar kuma game da alkawari da muka yi magana a kai lokacin da muka karanta wa'ada Allahu allazina amanu minku Allah ya wa masu imani alkawari a cikinku to sai aka ɗanyi yi bayani daidai gwargwado akan alkawarin Allah ko aka kwatance cewa alkawarin Allah ba kamar na sauran mutane ba ne na farko shi Allah baya saba alkawarinsa sannan babu wani abu da zai sa shi gaza cika alkawarin sabanin wani lokacin mu 'yan adam ko da kana da niyyar cika alkawarin to kasawa ta dan adam za ta iya hana ka cikawa to shikenan kuma daga nan aka yi bayanai akan munafukai daga cikin siffofin munafukai akan cewa in mutum ya alkawari baya yana sabawa sifa ce daga cikin sifofin munafikai to sai wani yake tambaya to kenan duk yan siyasa mu munafikai ne kenan da alƙawarrukan da suke yi ba sa cikawa sannan kuma ya bayani daga cikin bayanan nasa suna yin magana su yi karya suna alkawari su saba sannan in sun tashi suka kullawa mutum da wato ɗaya ɗaya buga gaba ɗaya sufofin munafikan yake ganin duk ya kunsa su a ciki sau yake sai sun fito a kana munafikan khalisan to dai gaban da ta fi shafan mu a cikin shine musamman da ya hada da wannan dattijan Allah ya ba bashi lafiya cewa shi ma ya alƙwarurruka duk bai cika ko musamman haka corruption kafin ya hau yana nuna meye ma har ma ana wata waka masu gudu su gudu ko ana ganin duk wanda ya ci kawai ya fice in ba haka ban buhari ya zo gaba ɗaya up and down kowa sai ya koma kan sai Allah ji kan balan albani kaga yana da magana makamanciyar wannan tun kafin ai zaben yace da an fa buhari ba Allah bane Allah ne kawai yake kawo gyara gaba ɗaya ka ta buhari yana zuwa komai zai gyaru tun kafin ai zaben da lokaci mai tsawo malam albani wannan bayani kuma gashi abin da ya faru kenan kaga ya zo yana da niyyar zai yi amma abin ya fi karfin sa da rashin lafiya ta zo ta cin masa eh akan bari amma har yanzu ai ka san har yanzu wani abin da yake duba har yanzu dan sanda zai tare shi akan hanya kuma sai ya tsiji wani abu shi yasa yayi wani policy na cewa change begins with me ko kaga wannan da kowa da kowa wani abin da masu wasu uh, suke yayyadawa ai kusan haka ne wai cewa wai wai a makaranta ana bukatar hoto masta ya kira mai hoto ya ce kai mai hoto an wani za a yi mai hoto ya ce za a yi sha ɗari biyu ya ce kai muna da yara wajen guda ɗari biyar fa ka faɗa mana yadda za a yi tunda za ka karo da yawa ya ce to ba komai yalla bai abada naira ɗari ɗari masta da ya kira ko masan yaran sai ya ce musu ka ce wa yara kowanne gobe ya zo da ɗari da hamsin hamsin kuɗin hoto ko masa da ya je ya ce wa ɗalibai gobe kowa ya gaya mahaifansa ya kawo ɗari biyu biyu kuɗin hoto ɗalibai suka je gida kowa ba zai ce ba umma an ce gobe a kawo 250 kudin moto ita kuma da yake madiga ce da ta zo mai gida an ce wa yara kowa ya kawo 500 kudin moto to saboda Allah ina kake so bari zo sa ko da ya gyaro nan ta ga ba zai yi ko kai ka fara gyara kanka ni ma na gyara kaina to shi kuma inda yake can manya manyan fulogan ko sai ya gyara daidai gurgudu idan direba yana tuki ba za a ce kujerar baya da take da kazanta shi zai zo ya gyara ba a kai da kake kusa da ita sai ka gyara kanka wannan kazantar shi kuma ka bar shi da taka tota da taka burki ko da sai ta tayari da sauransu almuhim ba na ganin ni ana wata tunanin ana wata hasashen ba na ganin buhari ya ki cika alkawari ne saboda hali irin na munafurci ko saboda yana gaba ta munafurci a abin da ma ke ganin rashin lafiyar ta kamar akwai sa hannun corruption din a ciki ko ai corruption din ne dambun da yawa kuma kowa baya son gyaran kuma an saki hannu don mun yi kabalu jira muke shi ya zo ya gyara mana komai da komai yanzu wanda suka faɗa da mata sama jira yake ba har ya zo ya gyara ta ta cinye masa kudin cefane to haka ni na ganin wancan siffar ba ta bahar bace Allah dai ya bashi lafiya kuma tun da dai hakan ma ko kururuwar a ce za a yi gyaran ko ko walƙiyar da aka yi ga wasu abubuwa kamar yadda malam ya faɗa an ga miliyoyi a cikin airport an rasa masu kaga wannan mai alama ce ta cewa an dan kawo gyara daidai gwargwado kuma a gaban irin ka wasu da ba za su suke shafafu da mai da ta rika ga baran akuya an je an dakume shi an je an rufe amma yanzu kaga wasu gwamnoni a kallasin dan yi kwanaki ko kaga wasu an tuhume su kuma wasu masu gudun masu gudu tunda akwai salotocin da suka ringa layar zana su da yan sanda ko sai an ga wannan ta akalla da ya dan yi wani ragi ragi ne in ji malam babashi wanda zai ja hautu zama ya taka takarda haga ai ya rage saura sauran inda an ci bar da takaddu takardu ai za a je wata ran Allah ka samu dace to sai wannan da alama ma babban malami ne shi to ni ɗalibi kai babban malami ka rubuto min tambaya kamar haka yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam dan Allah ina son bayani warkakke game da waɗannan abubuwa na cikin suratu yusuf fadin Allah ta'ala wa auhaina ilaihi latunabi annahum bi amrihim haza wa hum la na ji wani malami yana cewa wai annabi yaqub ne aka yi wa wahayin bayan an jefa annabi yusuf a rijiya alaihi salatu wassalam wannan tambaya ta farko kenan akwai tambayoyi na ga sun kai hudu ko ko wato abin da nake so ya dan uwa ka gane daga cikin salo na tafsirin alkur'ani mai girma ko ce mafi kololuwar tafsirin alkur'ani mai girma shine tafsirin alkur'an bil qur'an ka ba qur'ani ya fassara kansa tukunna in ka zo yin fassara qur'ani kafin ka nemi wani wani abu daban sai ka fara duba qur'anin karan kansa ya fassara kansa to idan ka duba baka samu ba sai ka tafi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun in ka duba baka samu ba sai ka je maganganun sahabbai sannan ka duba yaran larabci wasu ma suka je ka je maganganun tabi'ai da wani akwai sabani sannan ka duba larabci to daga cikin tafsirin qur'ani bil qur'an banda aya za ta kawo magana kuma ta koma ta fassara kamar misali cikin suratul fatiha الله سبحانه وتعالى يتشوى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذا القرآن يا فسر مياك نفدا الذين أنعمت عليهم إيش ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا kaga an kana cikin karanta suratul fatiha zaka hararo me kake nufi da suratul ladina an'amta alaihim ko wato tafarki irin na wayancan annabiyun wasiddiqun washuhada wasalihin a wannan tafsirin qur'an ne bil qur'an was sama'i wat tariq wa ma adraka ma tariq ni ba zan fassara me tariq ba da ra'ayin kai na tukuna tun daga qur'ani zai fasara sai ce maka annajmu as-saqib to haka duk inda qur'ani ya fasara kansa nan zaka tsaya an gane to daga cikin tafsirin qur'ani bi qur'ani akwai tafsir bi siyaq tafsirin bi me bi siyaq me siyaqi wato zubin magana me yake nunawa zaka faɗi tafsirin kaza sai a ce a maganar kan ba ta duba haka me ma'ana siyaq idza jama'ta bayna bayna sibaqi wal lihaqi yu'dika siyaqa in ji malamai in ka duba maganar da ta wuce da maganar da za ta zo to za ta fassara maka anan me ake nufi ko wani lokacin kowa magana dan adam in ka ce ba za ka duba siyakin magana sa ba to za ka yi masa karya magana ce za ka faɗa eh shi ne ya faɗa amma cire ta daga cikin danginta sai ya bata wata ma'anar ta daban ba ta ta ba to wannan maganar da kake cewa ka ji wani malami ya ce annabi yaqub ake nufi ba annabi yusuf ba wanda Allah ya ce wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha ita sai muka yi masa wahayi cewa lallai ilalla za ka ba su labarin wannan al'amarin nasu wa hum la yash'urun lokacin da ba sa ji a jikinsu cewa za su ji wannan labarin sun ce annabi yaqubi ake nufi ba annabi yusuf sai ce maka siyakin yana cewa ba haka bane ko falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi shiwa annabi yusuf wa ajma'u bayan sun gama kaga wato zaka ɗabe mu ne da yawa muna magana ne akan annabi yusuf da tinjatin za tsakaninsa da yan uwansa ƙoƙarinsu na su raba shi da gidan mahaifin dan me dan su samu soyayyar mahaifinsu da zama su kadai ake so ba san ba kamar yadda aka fifita annabi yusuf إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن fi في biyu zuwa ƙarshe to bayan sun gama shawarwari me ya kamata a yi da shi mun sha faɗa wannan gurin a kashe shi ne ko a uqdulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum kace shi za a yi ne ko kuma je a jefa shi can wata kasa dai manufa shine a samu mahaifinku kawai ku kada yake kauna amma fa kun san wani abin da za ku yi ba daidai bane ba barna ce babba sai dai fiqihu irin nasu sai suka ce wata kunu min ba'dhi qauman salihin eh bayan kun gama wannan kun gama kashe shin ko kun kore shin sai kuma a zo a istighfar a zama mutanen kirki shikenan sai a dora irin da fiqihu na samari ko mutum ya ce shi yanzu ai ba zai gyaru ba amma nan da shekara kaza insha Allah min ba da hikoman salihin to shine Allah ce falamma zahabu bihi da suka tafi tare da shi shiwa annabi Yusuf wa ajma'u suka ijma'i suka hadu akan cewa me an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb za su jefa shi a cikin rijiya sai Allah ya ce wa auhayna ilaihi muka yi masa wa ajma'u an yaj'aluhu wa ake nufi fi ghayabatul jub wa za a jefa ghayabatul jub to wa auhayna ilayhi wa ake nufi ka gani a cikin ayat diga hi hi hi ka kuma kowa da wannan kuma ka ce yaquba ake nufi na tunda sai ina duk ga zama'ir nan suna koma guri daya kuma sannan a can karshen ayar can karshen karshen surar da suka zo Allah yake cewa annabi yaqub ya ce ya bani yazhabu فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه in antum jahilun kaga latunabbi annahum bi amri ma wa hum la yashurun kaga ayar abin da sura gaba daya abin da ta nuna kenan annabi yusuf ne aka faɗa wannan kuma shine ya bada labarin yace shin ba kuwa tana abin da kuka yusuf da dan uwansa lokacin ba ku san abin da Allah zai mai da shi ba shine wa wa antum jahilun hal alimtum ma fa'altum bi yusuf akhi id antum jahilun lokacin ba ku san me Allah zai mai da shi ba sai kuma suka da cikin sai su ah قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ga ya لبر labarin to سياقي wannan siyaki ya fassara sai mu je tambayar ka ta biyu ice fassarar menene kuma jawabun laula da aka shafe shi na gaya maka wannan babban malami har jawabin laula ka sani amma ko ba za ka je ka duba ba da kanka saboda Allah da aka jafe laula an ra'a burhana rabbihi to Allah yana ba mu labarin abin da ya faru annabi Yusuf jarraba kala kala ya gama da ita a duniya bayan ya gama da jarraba ta gidansu to yan uwansa uwa uba daya su dauke shi su je ana neman wai kashe shi za a yi ne ko sai da shi za a yi ko jefa shi za a yi a rijiya daga shi dai aka jefar da shi don karba shi da iyansa tun yana yaro to bayan ya je an siye shi a matsayin bawa wani babban mutum ya siye shi ya je shi a gida nan ma kuma an gudu ba tsira ba sai matar gidan kuma ta kafa masa tarko shine da rawadatu lati wa fi baitiha an nafsi saboda yanda Allah subhanahu wataala ya bashi kyan kira da kyan halitta da kwarjuni to take take kokarin shawo kansa dai ba kai tsaye ba tunda murawada abin da ake nufi da murawada yau da gobe kullum ka shirya mutum ka ɗoro shi da yanda zai zo har ya kaunace ka to shine da Allah yake cewa daga karshe bayan ta rurrufe kowace kofa shine wa ghallaqatil abwab ta rufe kofar gidan babu kowa sai sai shi sai ita sana ta ce wa qalat hayta lak ko qalat hita lak ko qalat hayyatu lak ce duk wannan shirin gaba ɗaya duk kai nema bayan ta taba kwalliya to Allah dai da karshe ke cewa walqad hammat bihi ayyuka ta nufe shi da yin alfasha shine hammu ko ta nufe shi da yin alfasha wa hamma biha shi ma ya nufe ta da me eh? na ta به kan همون shi. كاسن شي تندا وغلقت الابواب وقالت هيت لك اما شي كما هم بها bi hafa. to tunda ƙur'ani yana da wani salo na ijazi sai ya shafi wani suka ce wa hamma biya ya sai mata dan uban duka amma laula an ra'a rabi rabbi bari Allah ya ke bai ganye mata duka ba taɗi ya samu ya sirfa ta alhalin matar oga ce kuma sannan ita ma ta masa ta masa ta kyauta ta masa tun daga zuwansa gidan wasu kuma soja ya ture ta wasu kuma suka ce a wa hamma biha a matsayinsa na dan adam irin yadda kowane dan adam yake ji musamman mata irin imratul azizi musamman kuma yadda ta caba ado musamman yadda gurin ba kowa musamman kuma matashi a ce wa hamma biya sai abin ya ɗarsu a zuciyarsa shi ma kawai wannan ba ta cancanta to amma wannan duk tafsiran a a cikin maganganun akwai taqdim da ta'khir gaba da baya shine ma'anar laula din anan me yake nufi da laula harfin tina'in limtina'in harfin hani dan hani me hani dan hani wato wannan bai faru ba saboda wannan bai faru ba na ce wallahi ba da ba ina azumi ba yau kan da na maka ƙoshashen duka me ya hana a yi maka ƙoshashen duka azumi kaga ba ya ƙoshashen duka ba saboda azumi ko wannan bai faru ba saboda wannan shine harfin tina'in liwujudin afwan harfin tina'in liwujudin ba lau ba na ce harfin tina'in liwujudin a harfin tina'in liwujudin a wani abu ya hannu saboda faruwar wani abu Allah ce laula an ra'a burhana rabbi shine asalin maganar ba da ban hujjar ubangijin sai ya gani ba to la hamma biha shi ma da ya himmantu da ita kaga me ganin hujjar ubangijin sai ya sa shi bai himmantu da ita ba shi sa Allah ce innahu min ibadinal mukhlasin shi kan yana cikin bayin mu tangaggu eh ba masu kokarin ikhlasi ba kasa akwai mai kokarin ikhlasi shi zuciyar tana ja shi ma yana ja amma sunan Allah ya ba su katanga akwai isma ina ga wannan amsar ta fito ko wannan mai tambaya ya jamu da yawa kowa ba ta haka ne to mu da mu guje wa sharahu bi thamanin baksin da rahima ya kamata na ce wannan ta fara zuwa kafin wacce suka sai da shi da wani dan kudi sha na Yusuf kenan wani dan kudi a banza rahusa buji burus arha rubus suka sai da shi bayan an sai da shi a matsayin bawa kuma a bawan ma ko a yi masa cinikin kimar sa'a sai aka sai da shi arha buris to su waye suka sai da shi hmm? fatake in fatake ne za su sai shi burji buris kuwa eh yan uwansa ne dawowa suka kenan eh wanda suka fito da shi a rijiya فأرسلوا واردهم فأدلى دله قال يا بشرى هذا غلام وأسروه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فتاكينا كو سوزاس زمتنا كامسا سوزاس يا بشرى هذا غلام كوي هذا غلام كلمة غلام تنوين إن التنكير للتعظيم wannan gulam ne na musamman kaga ya gan shi wannan da kira mai kyau da kaza ba zai sai da shi min zahirin da kuɗi na zuhuri ba ko ko da wasu ka ce kuɗi na zuhuri ka sai ba wasu kuɗi ne na to me ya faru ai malaman tafsir suna cewa ƴan uwan annabi Yusuf ne suka sai da shi a su da suka tafi wajen wa ban Aisha an yabku ya kai a dole su dawo mana ai an karshe ma dole su dawo wanda kace kura ta cinye shi ka ba shi a rijiya kuma kai da kanka ka ce fa sai ya taqihu ba'du sayyara Don wasu daga cikin matafiya su tsince shi to sun tsince shi me yake baka labarin cewa ba za su iya dawowa da shi garin ku ba su yi zai tsawon ko ga dole tsuguni mata kare boye an sai da buri an sai magi in ji malam bahaushe dole ne sai an koma an sanya za a yi to shi sa a tiyakin ayan ma yana nuna cewa tunda sun zo sun ce kura ta cinye shi shi kuma mahaifin ya ce kawai yana dautin ɗinku su kuma da kansu kuma kasan bahaushe ya ce wai laraba suna cewa ya kadil muribu an ya kula kuduni mara lafi mara gaskiya in ka zo ba shi dai abin da ke faɗa mara gaskiya ko a ruwa gumi yake in an zo mutum ba shi gaskiya ji yake kamar ya ce muku ganin ku karɓe ni da zuwa suka ce masa wa ma anta bi mu'minin lana suna masa bayani inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusuf inda mata'ina ai mun tafi bayan mun tafi kiwo da shi sai muka bar shi inda kayan mu suke muka tafi tsere saboda mai shi kai ya sha wahala ya huta muka muka tafi tsere amma kuma mun tafi can fa hu dhi'bu sai kura ta cinye shi da kansu ba tambaye su akai ba suka ce wa ma anta bi mu'minin lana mun sai ko mun yi bayanin nan dai ba gamsuwa za ka yi ba ba yarda za ka yi ba ko barka ji wata magana walau kunna sariqin ko da ma da gaske muke kenan yanzu ƙarya muke kenan an ga lauko harfun tina'in lim tina'in wato ko da da gaske muke ba za ka gaskata ba ballantana kuma kaga duk maganganun suna nuna ƙarya suke to shi yasa dole kaga za su koma su kokarin buce sahu su ɓadda sahun to suna koma shi wancan ya zo ya tsunto shi ya musu rawa za ku musu ce ana mu ne nawa mata muke neman su to kenan sai aka yi ciniki sai suka sai na masa shine wa sharahu bi samanin baksin da rahimar ma'adura wa kanu fihi min az-zaidin su da a samu a rabu da shi su a samu a rabu da shi ina ga wannan amsar ta fito kenan ko yace shin matafiya ne ko ƴan uwansa ƴan uwansa ne suka sewa da matafiya wane wane ne tsakanin annabi yusuf salam da matar sarki yace ce wa ubarri'u nafsi aga shi ma wannan ka koma siyakin da zai baka zai baka amsa a gurguje annabi yusuf ya kasance bayan abin da ya faru tsakaninsa da matar sarki tunda ba kissan muke ba amsa muna ba da amsa daidai gwargwado daga nan sai suka cewa thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununahu hatta hina ga cewa shi ma da kansa ya ce qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi shi da kansa ya roki Allah cewa ni dai da wannan neman neman da ake yi da sauransu mata sun sashi a gaba wanda ya je kurkuku ya zama prison da wannan zaman na neman sa da ake yi wani to dai daga karshe ya zama ya shiga cikin prison din san sarki mafarki cewa ya wasu sumbulatin umarni uh, ya aya take inni ra'aitu an ahri ashar umarni ne inni ara saba a bakaratin simani ya kulu wuna saba wa saba a sumbulatin kudurin wa ukara ya bisa ya ayyuwal marau abtuni fi ru'uya in kuntum li ru'uya ta aburun inni ara saba a simani ya ce mafarki ya ga wasu kosassun shanu guda bakwai ya hunna sab'un ijafun wasu ramammu guda bakwai suna cin su wa sab'a sunbulatin khudrin ukhra yabisat da kuma wasu zangarniya guda bakwai cikakku da kuma wasu busassu sai ce to mutanen gari ku bani labarin me fasara wannan mafarkin in kun sani ka san mutane wani lokacin suna da ifadi ba su su ce ba su sani ba eh ban sani ba kuma rabin ilimi ce inda malam bawo ko eh ba ma malam ba malamai suna faɗa ilimi kala biyu ne za ka iya sanin ilimin duniya gaba ɗaya in ka san ban sani ba dalibin ilimi kala biyu ne gaba ɗaya na duniya da wanda ka sani da wanda baka sani ba ko ilimin duniya kenan gaba ɗaya to in wanda ka sani ka san ka san shi to kana da ilimi wanda baka sani ba ma ka san baka san shi ba shi ma kana da ilimi amma baka sani ba baka san baka sani ba to nan jahalun murakkab kenan eh jahilci ne plus almuhim su dai mutanen gari tun da an tattara su an yi nemi fatawa ta zace qalu adghas ahlam wannan ya shirma mafarki ne wa ma nahnu bi tahlil bi ta'wil al ahlam bi alimin mu kuma irin wannan mafarki na shirme ai kaga ba sanin fasara sa muka yi ba to amma wanda suka zauna da annabi yusuf a cikin prison su bi sun ga abubuwa na annabta sun ga mu'jizozi sun ga sauransu so wa qala alladhina huma wadda kara ba'da ummatin shi wannan bawan Allah fa shine annabi yusuf ya ce da Allah an kaje ka sa'ad. a tuno da ni an kashi prison an manta da shi in ce udkurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbihi falabita fi sijni bid'a sinin annabi sun sai da shekaru shine bid'a sinin bid'a daga uku zuwa tara sai da shekaru wannan bawan Allah da aka ce ka zo ka kadan sa a tuno da wancan na prison din da aka kulle shi aka manta da shi sai ya manta to wannan magana da wannan gabar ta zo sai aka tuno da annabi Yusuf tunda shi wannan bawan Allah ya gani a gaban sa annabi Yusuf ya fassara musu mafarki a cikin kurkuku kuma abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari haka ya faɗa amma ƙarshen bayan ya fassara musu yake cewa me nabi na bi ta'awili nana nawaka min husni qala atukum zuwa ƙarshe dai me yake faɗa musu ne zalika ta'wilu wa amma al-akhar fa yuslamu fa takulu tayr min asli qudiya al-amru alladhi fi confidence ice qudiya al-amru alladhi fi tastaftiyan abin da kuka faɗa ɗari bisa dari abin da zai faru kenan ba wani ja'an ja kaka ce haka ne ko ba haka bane eh kai abin da zai faru kenan kai ma abin da zai faru kenan saboda me tsantsar confidence irin na annabta da yake ji shi to shi yasa shi wannan bawan Allah da yaji an faɗa mabarki yaji an masa wata fassara ta harbata mati sai ji ganin kai ituno fa yace lalle akwai annabi yusuf shine wanda kana ba'da ummatin yace ba'da ummatin an arsilun ko ana unabbikum bi ta'wili fa arsilun yace ni zan kawo muku labari amma ku tura ni da aka je aka je gurin annabi yusuf fa arsilun yusufu ayyuha sadiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin zuwa karshe ya kullu sab'un jafu wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra bisat la'alli arji'u ila nafsi la'allahum ya'lamun qala tazra'una sab'a sinina da aba zuwa karshe bayan annabi yusuf ya fassara musu gaba daya mafarkin sai aka dawo a ga yawa sarki sai sarki ya ce aje a zo da shi shi kuma annabi yusuf sai ce ina ba zai fito ba da shekarun fara a cikin kurkuku ya ce ba zai fito ba sai an ba shi labarin ma balin niswatin lati qatta'na aydiyahun tun daga tuhumar da ta sa kai shi ko a kai shi prison to ba zai fito ba sai in wannan tuhumar ta kauce to shi yasa to kaga lokacin da aka zo aka sai shi wannan mai mulkin ya tattara matan gaba daya me ya faru me ya faru aka fara bin diddigi da investigation tun da yanzu shi annabi Yusuf is needed ana bukatar sa dole koma me za a yi dan a fito da shi shi kuma tun da ana bukatar shi ma yanzu ya fara ta sai yangar ko ce kai shekara da shekaru a cikin prison a ce ka fito ka ce ba za ka fito ba to shi sai da aka tara matan sai suka ce kulna hasha lillah suka ce kawai Allah ya kiyaye wallahi mu dai ba abin da muka sani tare shi sai alkhairi ma alimna alaihi mun su ba mu san wani mummuna abu ko mun girman sa ko mun danganta su tare da shi to yanzu ga duk mata sun wanke annabi Yusuf saurawa imra'atul azizi qalat imra'atu al-aziz ana hasal haqqu tace yanzu kan gaskiya ta fito kirikiri ana rawatuhu an nafsihi ni ce gaskiya na ringa shirya masa wannan abubuwan wa innahu lamina sariqin shi fa abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa zalika nayi haka ne na faɗe shi na wanke shi li ya'lama dan ya sani shiwa li alama dan ya sani anni lam akhunhu bil ghaibi cewa ni ban ha'ince shi a boye ba waye da sani mijinta ko annabi yusuf zalika li alama anni lam akhunhu bil ghaibi na yi haka ne dan ya san ni ban ha'ince shi a boye ba shi mijinta wato babu wata cin amana da ta faru in ban da wannan murawada din ta daina shi kuma ya ki yadda shi kenan abin da ya faru ko kuma zalika li alama anni lam akhunhu bil ghaibi shi kan annabi musulun dan ya san cewa dai wancan abin da ya faru ni na janyo masa kuma yanzu baya nan amma dai ban hayance shi ba na faɗi gaskiya wa anna Allah la yahdi kadal kha'inin kuma Allah baya shirye shirin ko ka ce kaidin masu ha'inci duk inda mai ha'inci ya kai ya kawo dole da ƙarshe shi zai faɗa rijiya ramin mugunta yake gina kuma shi zai faɗa sai ta ce wa ma ubarri'u nafsi faɗan gaskiyar da ta yi ya wanke ta ne ina sai duk da aka bana wai wanke kaina da cewa ba ni ce ne murawada ba don tabbas wani murawada ni ce ne innan nafsa amaratun bisu'i hakika zuciya kan me yawan umarni ce da mummunan abubuwa illa ma rahima rabbi sai dai Allah wanda Allah subhanahu wataala ya rahma inna rabbi ghafurur rahim daga nan ne fa Allah ya ce wa qalil maliku tuni bihi annabi su ma baya gurin kwata kwata kaga yana prison ko ita shi ba zai fito ba sai an zo an tambayi matan nan me ya faru kuma su mata na farko suka ce ulna hasha lillahi ma alimna alaihi qalat imra'atul aziz aka to oh, tiriyan tiriyan tiriyan duk magana waye imratu aziz bayan ta gama magana tsab sannan shi kuma wa qala almaliku ituni bi ko itinu bi ituni ba ituni ba tun da an samu hamzatul wasil da hamzatul qadr sun hada ituni ake cewa in za a hade ake cewa ituni ka gani falamma وقال ملك اوتوني بي استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين sai yanzu ma ka je ka toda annabi ina fatan na amsa wannan tambayar tambaya ta gaba kuma ina ga sai ma hakura ko dan ka tafi a tambayoyi sai ya hakuri wani saurayi ne da budurwarsa Allah ya kai mu gaba ba da amsa karanto mana haram ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن اه انا جزاك الله من قبل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نعم بارك الله فيك Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tsaye da sallah jiya mun yi bayani daidai gwargwado akan wasu daga cikin ma'anonin da ake nufi da tsaye da sallah wa atu zakata kuma ku bayar da zakka a jiyan da mun yi bayani akan me ake nufi da zakka a harshen larabci muka je tana nufin annama wa ziyaratu wal barakatu wal khair wato haɓaka da ƙaruwa da albarka da ƙari shine ma'anar zakka a gurin malaman addinin musulunci kuma suna cewa حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف fi jihatin maksusa wato wani gwargwado ne wani amount ne na kuɗi a wata dukiya ta musamman ba kowace dukiya kewa zakka ba sai wata dukiya ta musamman a wani lokaci na musamman ba ko da yaushe kana samun kuɗi a yau za a ce zakka ta kansa a yau ba sannan kuma ana ba wasu mutane na musamman ba kowa za a ɗauka a ba zakka ba za ka iya fitar da zakka amma ka bayar da ita sai ya zama bata yi ba saboda mai ka ba wanda bai cancanta ba akwai mutane da Allah subhanahu wataala ya ware guda takwas a cikin alkur'ani inna masarqatu lil fuqara zuwa karshe su ake bawa to ita zakka rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci sannan zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yakin sa na farko da aka yi an yi shi ne lil murtaddin da wanda suka yarda da soman zan Allah da kuma wanda suka hana zakka Allah ce khudh min amwalihim Karɓi daga dukiyoyinsu me za karba sadaqatan sadaqa ana kiran zakka da me sadaka ko sadaka ta me yasa kiranta da sadaka saboda tana nuna gaskiyar imanin ka ai daga kalmar asiriku ne eh in imanin ka ba gaskiya ai ba za ka ba da zakka ba za ka ba da sadaka ba karamar ko babbar saboda mai ita dukiya ana santa sosai eh Allah ma ce wa innahu li hubbil khairi wa tuhibbuna al mala hubban jamma dan adam ka akwai san kudi san kudi ma ba na wasa ba to baka iya bada abin da kake so sai in zaka samu abin da kafi so ko kamar kana da kudin ka aljihu kuma kana jin yunwa kaga wannan lokacin ai zaka fi son abincin akan dan wani bangare na wannan kudin ko to sai ka zaro shi sai ka bayar dan a baka wancan saboda ka fi kauna wancan eh to wannan ita sadaka ita ma haka ne mutum ba zai iya fidda kuɗin sa ya sadaka ba sa wancan labarin da na baku na shekaran jiya ne ko da ya ce lalle dan dole nan dan dole ne saboda shi ba zai iya ba da wannan ba da wancan tsammanin to shi za kiranta da as-sadaqa Allah ta khudh min amwalihim shi sa ko sadaki ma na sa sadaki ne saboda in kana son yarinya sai ta zo kawo sadaki kawo ta dukiya cikin lalle daga sai kana so din ko yanzu ba ana yi ba aka ce ka fito to a nan za a gane sadiq ne ko kazib ko eh wani ya fice shi kenan to shi yasa kamo kalmar sadaq daga nan duk kalmar sadaqa as-sidqu as-sadaqu as-sadaqatu duk akwai sadun dalun qafun duk suna da relationship to shi ne Allah ta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka kibar zakar suka ce me wa Allah ya ce ai khudh karbi kai manzon Allah to ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka ce to su ba su bayar ba shi ne bayanin da muka je ko sai man tana irin wayannan ayoyin da yawa wa qimus salata wa atuz zakata ko walladhina yakunizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fa bi azabin ayoyi da yawa to da haka sai na Abubakar ya ce lalle ilallah sai ya yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na umar da farko ya ja daga baya shi ma Allah ya fahimtar da shi aka aka gwamza yaki sai da sai na abubakar ya tirsa samun suka dawo suka ci gaba da bada zakka almuhim dai zakka rukunin shi da shi rukunin musulunci zakka tana da fa'idodi masu tarin yawa bari mu faɗi kaɗan saboda lokaci na farko Allah da ya shi lissafa bayan sai ce innal muttaqina fi dhilalin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إيش إن المتقين حقيقة ما سقواكم في جنات suna cikin aljannatai wa uyun da magudanar ruwa akhibi ne suna ta karba suna enjoying din ma atahum rabbuhum abinda Allah yake ta basu saboda me innahum kanu qabla dhalika muhsinin ba fafe gora ranar tafiya eh ba wai a lahira suka nemi abun ba a kabar zalika can tuntuni a duniya a inda ake noma ne suka noma ko yanzu ba gashi ruwa yana ta sauka ba manoma suna zuwa suna ta shuka wani kuma yana can kwance yana gani shi yana hutawa ne yana jin daɗi to ba zai gane ba shi da wayo ba sai ran da aka zura na girbi eh su lokacin wahalar ta wuce kuma ana sassarowa eh za a fara fantama wasu manoma in irin namu ne na Najeriya musamman na arewaci za a fara karo aure ko kafin rani rani kuma a saki matan to shi yaga wannan an zo zai karin aure sai dai yana ji na gani ya shiru da bakin sai ya dinga kalla in an zo za a fitar da wannan kayan amfanin aje a sayar sai dai ya kalla me yasa bai shiri ba shi ne Allah cewa innahum kanu tun a duniya ne in kana so ka zama cikin su to gashi nan tun a duniya ne suka shirya kanu qabala zalika muhsin kafin wancan jin dadin na aljanna sun kasance a duniya mutanen kirki masu kyautatawa Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance lokacin baccin su da dare dan kadan ne daren su ba shi da yawa a cikin dare baccin shi ba shi da yawa a dare ga goma karshe tana zuwa ko da dai baka gaba ɗaya shekara ba kai maka zama kashi da cikin wannan sifa insha Allah ya zama kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kuma din da aka ci kwana suna sallah amma wa bil ashari da lokacin sauri yayi hum yastaghfirun sai su sai istighfari yanzu wani fa zai wani yana sabo ya kwana yana bacci wani ba ma ya sallah asuba akan lokaci sai rana ta bullo amma ko ba ya istighfari da yawa kuma ji yake shi yanzu yanzu nan ma an tashi kamar wasu anguwa su manzo Allah zai tashi a cikin aljanna amma su wannan sun rubauta da rana sun kwana suna sallah amma lokacin sahur ya zo sai su ta istighfari wa bil ashari hum yasafirun Allah ya ce wa fi amwalihim haqqun lissa'il wal mahrum lallai suna yin zakka ayoyi ne da yawa daga ciki daga cikin akwai ayat da ta kama da wannan tamu Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata masoya juna ne ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki sabanin munafikai wa yanhauna 'anil munkari suna hani ga mummunan aiki wa yuqimuna salata suna tsada sallah wa utuna suna bayar da zakka muminin gaske yana bayar da zakka zakka yana cikin amfaninta a ranar lahira in dai kana bada zakka musamman kana bada zakka ta wajibi da kuma sadaka to ba a sa ran ana sa ran insha Allah ranar lahira ba za ka shiga cikin ranar lahira ba rana mai babbakar kwakwalwa nan da ake matso ta ita gurgudan mil ɗaya ko mil biyu babu kai a ciki saboda manzo Allah ce sab'atu min Allahu fi dhillihi wa la dhilla mutum bakwai Allah zai sa su a cikin inuwa lokacin da babu wata inuwa sai tasa daga ce yace akwai mutumin da ya sadaka har hannun hagu ba ta san abin da hannun dama ta bayar ba ko ka gani daga ciki zakan kana yi Allah zai haɓaka dukiyarka ta albarkata ta samu albarka a duniya kuma ta amfani ka duniyarka da lahirarka Allah ya ce mahaqullahu riba wa yurbi sadaqa sadaqat Allah yana daƙile albarkar riba duk yawan da zaka yi ganin ta da yawa zaka ta ganin kuɗin sai karuwa ki sai karuwa ki amma kai baka amfana da shi kuma ka mutu ka tafi can ka mutu sun bakka amma kai baka basu ba ko ce ka basu amma su basu bakka ba eh ka mutu ka bar kuɗin ko ko biliyan nawa ka bari kai ka bar su amma su ba su ba me ma'ana ka bar su ba ka kuma more su ba amma su ba su ba me yasa sai an tambaye ka sai ka yi bayani amma an kai sadaka kai kyauta ka kai saving a can eh ma inda kuma yanfadu ma inda Allah ba haka ne ayoyi da yawa Allah yana cewa eh, eh, manzo Allah sallallahu yana cewa man tasaddaqa bi idli tamratin hadisin da muka sha jawo shi ko ko da kwatankwacin dabino kai sadaka a kansa Allah zai raina maka shi zama kamar kwatankwacin dutse kaga duk ana nufin me zakka zakka wanda baya yi ranar lahira za a yi masa lalas in ji Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار jahannama. fatukuwa bi ba jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a ranar ce musu mai za ma ka nastum li an fuskum shi abin da nake faɗa maka ko ka bar dukiyar to ita bata baka ba Allah ce ha za ma ka nastum li an fuskum fa zuku ma kun tumta kuntum takrizun ya ce wayanda suke taskace zinare da azurfa euro da dala da eh, dinare da jinai da sauransu duk wannan in ka taskace su ka tara su Ba baka fitarwa fi sabilillah to Allah ya ce ai maka bushara da azaba mai radadi ibnu umar sabon manzo Allah ya ce duk wanda yake fitar da zakka baya cikin wannan ko fanno ka tara in za ka tara fan taba sama in dai kana fitar da zakka baka cikin wannan ayat da Allah yake cewa ladina yakrizuna zaba wal fitatu wala yunfiquna fi sabilillah me lasin za musu Allah ce yawma yuhma alaya san sakiya wai sun sakiya manya dai na sun san sakiya amma matasa matasan nan nan fa me sakiya ne malam shamsu me zakiya eh kana jana shan suke da barwa amma me ake nufi da shi lalas ha yawa eh eh eh yawa yawa a dona man jarraba alkayya la yansa mawaji'ahu wa man ra'a summa la yashqa kaman shariba an ji wani mai waka tsakiya ga wanda bai sani ba na san duk mafi yawanci an sani amma ga wanda bai sani ba shine a sa karfe a wuta a dako a dodana maka to wutan duniya fa wace kaso ɗaya cikin kaso saba'in din na wutan lahira wutan duniya kaso ce guda ɗaya cikin kaso saba'in din wutan lahira to a wutan lahira za a yi maka wannan sakiya Allah ce yau mai yuhuma alaiya lokacin da za a yi musu sakiya suwaye wanda suke tara dukiya ba ta fitar da haƙƙin Allah fatukuwa biha jibahum sai a musu sakiya a goshin su wa junubuhum da su bangarorin su wa zuhuruhum da su a ringa musu gori kuma banda suke ana hada musu da gori a ce ma hadha ma kanaztum li anfusikum eh wannan shine abin da ka taska ce a duniya din nan kake tarawa kake kanka saving fa zuku ka dan dana ma kuntum takanizun saving din da kai a duniya sai sai ka ce ko ka bashi shi bai warka ba banda kuma hadisi da yawa sai cikin bukhari wa sa muslim da Allah ya ce Allah ke cewa za a kawo dukiyar ta zame maka suna sosai na azaba akwai wanda za a kawo maka bakin kumurci a mai da shi dukiyar ta ya dinga saran ka yana cewa ana maluka ana kanzuka risai da yawa malamai sun ce me yasa ake musu sakiya a goshi da gefe da baya saboda me in mutum ya tara dukiya da ya hango mabukaci in bai wasa bai na hango sai ya bata ko sai kaga goshinsa ya bada wannan abubuwan na alama bata da kuma an takura masa ya kawo da kai to nan yana bata da nan jibahuhu yana kawo da kai junubuhu in tana kan ya takura sai ya juya ya tafi to Ni duwannan sai an kone su a cikin jahannama kuma da yawa ana yi ko da yawa ana yi to da haka duk wanda baya so ya fada cikin wannan lalle ya dinga fitar da haƙƙin Allah abu na gaba wanda yake da zunubi da yawa zunubi zafi ne da shi kamar wuta yake dama ai zunubi tsani ne da jahannama ko kamar yadda aikin alkhairi yake tsani na aljanna ko in kana yakin alkhairi kana kara imaninka vitamin vitamina ta kake bayarwa ta bakin malam balarabe to in kana yakin shari shi ma kana kara wa imaninka rauni to da ka zunubi Allah maza Allah sallallahu alaihi cewa wa inna sadaqata la tudfi'ul khati'ata sadaka tana kashe wutar sabo kama ƙufi ulma'un nara kama yadda ruwa yake kashe wuta zunubi balbali yake me yake kashe sa sadaka in ji manzana sallallahu alaihi wasallam kama yadda kasan in aka ce gobara ta tashi me za a ringa watsawa ruwa to aka shi ma zunubi yake wasu dai akwai hadisai da ayoyi da suke nuna falalar sadaka daga cikin kafin wuce daga cikin fa'idodin yin sadaka in kana zakka bayan duke ta ƙara albarka bayan kai ma ka samu kwanciyar hankali yin zaka yana kawo security a cikin mutane yin zaka yana kawo me security saboda an ce tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim yanzu ka duba ga a ce a nan Kano kawai inda za ce din masu kuɗin mu za su fitar da zaka yanda ya dace a cikin dukiyarsu da sarkawan mu na jihar Kano ko anya za su talauci yanda suke yi a yanzu ba za a ce kowa ya zama mai kuɗi ba amma da wuya a yi talauci irin yanda ake a yanzu akalla za a samu relief ko a samu sassauci daman dole ba zai ya ce wai kowa ya zama mai kuɗi ba a duniya Allah bai yi tsarin wannan ba eh undur kai faddalna ba'dahum ala ba'd haka Allah ya faɗa dole ya fifita wasu akan wasu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ba zai yi a ce gaba ɗaya mutane sun yi daidai ba an masu bayani ba suka ce ko ɗan yatsunka ba daidai suke ba ko wasu sun fi wasu to amma da za a fitar da kayan da kowa ya kamata ya fitar to za a rage ɗin talauci talaushin da muke yi ba za mu yi ba to yin zakar wannan rage raɗin talaucin zai sa wasu samu aikin yi zai sa wasu samu abinci ai me yasa wai wai ba yake cewa wai talaka ya ce ina ma karon a hannunsa yake ya busa kowa ma ya mutu me yasa giya talauci ce tar ko to in giya talaucin nan ta su shi a gaba sai ringa jin kamar wanda ya ce ina ma kahon a hannunsa yake ya busa kowa ma ya mutu ya kake gani in ya in yanka a gefe da kurin a hannunka ma ke ka zai abin wasu ba sa ganewa shi sa ma ka ce aka ba mafiya kusanci da kai shi sa ka ce ba a yadda a ɗauki zakka daga wani gari aka wani garin ba a ba wa gurin dan adam Allah ya yaushe da kyashi da hasara ka duba ga manya manyan laifukan da aka fara ba saba Allah da su hasada ko kaga shaidan hasada ibnu adama hasada ko tataqubbala min ahadihima wa lam yataqabbal haka dan adam yake in ya ka samu wani cigaba shi bai samu ba tun bai wasa ba sai hasada ta shiga musamman ya kai tsaransa ne ko kuma ma kai din a kasansa yake a sa kake kuma ka zo kai sama sai abin wannan wannan radadin sai ya zama hasara ta shiga to tun daga ma yanzu eh, zai mu gama bayani akan yan uwan annabi yusuf uba ɗaya fa shawai kuma wani abu wai ma ya yafi ƙaunar wannan ka ruwa ga dan Allah wannan abu dan Allah kawai ba shi kenan wai an musan wannan akan wannan to balantana ce kana da dukiya shi sa babu komai kai kuma me yasa ga makarantar allo ana yawan duka malamin makarantar allo sai maka bulala tamanin ba fa kowace makaranta a lobe ko amma da kan sami inda ake wannan me yasa saboda shi malam kudin kudin laraba kowa sai ya gudu wanda kuma suka ba su zo da kudin laraba din ba shi kuma malam nan yake samu kullun yana zauna yana zaune na koyar da ƴaƴan al'umma shi kuma yaro ya ya koshi a gidansu yayi bulbul ya zo makaranta kuma ya fara surutu ba zo ma zai huce a kansa ba dole zai masa bulala 80 mana ce ya daga shi arba'in ta gaba in an gama arba'in a juya sai ka ce wata waina to wannan raɗaɗin in ka ga mutum ya zo ya wuce kai ba ka da cika a gidanka akwai wani bawan Allah ice ran da ya kai matarsa asibiti gashi tana bukata ya mata operation ga an ce ya kawo dubu arba'in gashi ko naira arba'in din da zai hau dan kafi kafi ya fita ije ya rarroki wanda yake son roƙa ba shi da ita ice sai ya ji duniya kamar ya saka wani bom ɗin da duniya gaba ɗaya za ta tashi haka ya ji a ransa to yanzu irin wannan bawan Allah matar da ƙashe rasuwa ta yi idan ya ga ka zo a unguwar da yake ana maka biki kana yin liƙi ya zai ji ya kake san zai ji irin yaran da saboda rashin kuɗin makaranta naira ɗari bakwai suka fasa yin makaranta sau koma suna shaye-shaye idan ɗanka ya je ya yi makaranta mai tsada mai zai ana su koya masu shaye-shaye abin da zai ana su koya masu shaye-shaye ba an sai samun yaron da yan unguwa ne ake haura da su cikin gidan da suke shiga ko a jihar tata da su ba an sai samun direba haɗa kai da shi a cutar da mai gida an sai samun a kwanan ma an samu aikin da ta sa shinkafa ɓera a cikin abincin mai gidan ko duk da kiran yau to shi za ka ce in ka tashi ka ba wanda suka kowa kusanci da kai masu aiki akan dukiyar wani yana rage raɗin ko wani zai cutar da dukiyar a za su nan ganin suna karuwa ba da dukiyar duk shekara suna samun wani abu sai ga a kowane faran-faran din da wuya an ga shirya maka makakashiya da yawa wato dai zakka tana da fa'idodi masu tarin yawa wanda Allah kaɗai ya sani duk abin da Allah ya shar'anta to hikimomin sa dan adam bai sai lissafe su ba da haka lalle ilalla mutum ya kokarin Allah ya hore masa dukiya ya gode wa Allah da Allah ya mai da hannun sayyidul uliya bai sa shi cikin mabukatan ba ko ai ba wanda yake da zabi cewa ko ya zama mai kuɗi ko zama talaka babu Allah ne ya zabo kai kaka inda kake to gode wa Allah da bai kaka cikin mabukatan ba isa ka cikin masu bayarwa ba wanda ake bawa ba kuma yace la in shakartum kuma yana cikin shukuru al'amalu ne i'malu ala dawuda shukuru wai ba da baki kawai ake ba fa a aikata ake yi kin sa bai ce qulu ala dawuda sai ce me Emalu ku aikata shukuran godiya a aikace ake shi ta kake da sujudin ne kaga aiki ne ko fada ce aiki ne sujud sujjara ce aiki ne to da haka dai duk wanda Allah ya horewa ya kokari ga yana fitar da haƙƙin Allah kuma wanda zai bawa mafiya kusanci zuwa gare shi amma wayanda ba nauyin sa yake ragewa ba eh bai halatta ka ba wanda da ka sauke nauyi bane kamar dan da daman dole ka shi da shi in ka bashi ka rage kanka aiki ne da ka ba ka sosai da sosai Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dace abubuwan faɗa kan zakana da yawa amma na ga abin da muka faɗa sai mu bar shi haka saboda lokaci Allah ya ce wa qimu salata ku ringa tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka yanda Allah ya farlanta muku ba yanda ranku yake so ba ko wai yana fitar da ihsani a cikin dukiyarsa amma baya fara zakka zakka mun ce dukiya ce ƙayyadaddiya lissafaffiya nawa kake da shi nawa zaka fitar wai wani bawan Allah an yi kasa Allah cewa atu haqa yawma asalihi ina in dai zakar ta kayan amfanin gona ran da aka girbi ran nan za a fitar da wannan zakar to shikenan wani bawan Allah yana so ya bara bara zakka sai baki wani aramma suka je gona an fitar da dami dami da sauransu yace aramma a ware haƙin Allah sai aramma ya ware alajin ya kalli dama damai da yawa ya girgiza kai ce aran ma haƙin Allah ke ce eh ce ba ragi ce alade ai ba a neman ragi a wannan ba wai kasuwanci ne ba kuma Allahu alam shi ma aran ma ya fitar daidai ko kuma dai ya ce yanzu duk wannan haƙin Allah ne eh, shi ne haƙin Allah arama yace arama abinda za a yi shiga mota mu koma eh shiga mota mu koma kasan zaka sai wanda Allah ya nufa <laughs> shi ke nan kan an fasa aka tafi to ba negotiation ai in dai an ce kaza zaka bayar kaza zaka bayar kawai ka fitar gaba daya shine wannan haƙin ba haƙin ka bane wannan dukiyar lil fuqara in ji Allah lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum وفي الرغا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل wa وابن sabil ta wayannan ce ba taka bace zama da dukiya a cikin dukiyarka yana nufin kana tare da haƙƙin wasu a dukiyarka dan ka fitar kawai yadda aka ce in ka rage wani abu ka yi kwange a cikin dukiyar wasu ba taka ba an gane dan ka fitar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ka fitar wa aqimus salata wa atu zakata ku yi sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ku kuma lokutan da Allah subhanahu ta'ala ya sa muku ba lokacin da ku sa kanku ba wa atu zakata ku ba da zakka kamar yadda Allah ya ce ku bayar kuma yadda manzon Allah ya lissafa muku abubuwan da za a bayar wa ati'ur rasula kuma ku ringa yawa manzan Allah ta'a da mu ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ati'u rasul ku ringa yawa manzan Allah ta'a la'allakum turhamuna dan ta haka ne za ku samu rahama kaga ana akwai abin da malaman larabci sai kira da idnabi a larabci muna da abin da kiransa al-ijaz akwai al idnab akwai al-musawa al-ijaz shine kalmomi su zama ma'anar tafi kalmomin yawa ma'ana ta fi me kalmomin yawa yanzu kamar me kamar da manzana ce innamal a'malu bin niyyat wannan gabas za ta fassaru a cikin minti goma in zaka ce duk abin da wannan hadisin ya kunsa zaka faɗa zaka kwana nawa kana bayani kaga ijaz kenan akwai kuma almusawa shine ka faɗi magana daidai ma'anarta daidai kalmomin daidai kalma daidai ma'ana qul huwallahu ahad ko Allah guda ɗaya ne ba ragi ba ƙari ko haka abin yake to kuma akwai itsunabi shi ne ka kawo kalmomi su fi ma'ana yawa kalmomi su ne su fi ma'ana yawa al ma'anar ta fi kalma yawa al kuma kalmomi sun fi ma'ana shi ma duk salo ne na balaga wato na iya azancin magana a larabce amma idan akwai dalilin yinsa kamar misali malaman balaga suna kawo misali da magana annabi Musa annabi Musa wa kallama Allah Musa takalima Allah yau manzan Allah yau annabi Musa magana magana sosai ne da ka sani to annabi Musa saboda yana jin daɗin magana da Allah subhanahu wata'ala in kana magana da wanda kuke jin daɗin hirar da shi ai baka so tsinke ko amma baka jin daɗin hirar da mutum sai ka ga ijazi eh in ya ce ina gajiya ya azumi ya waye bayan ya gama suka ce lafiya kai shiru kai fuska kawai ko saboda maka san magana suka ringa ijazi ko amma kana san magana sai kana idnabi kana ta zakulo maganganu Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa mene ka na nama kai Musa qala hiya asaya iya eh, nan amsa ta fito menene asaya kawai yace asan ma kawai ko sanda ce in tambaye ka tawace ce sai ka ce asaya ko amma sai ce qala hiya asaya ice sanda ta ce atawakkau alaiha da nake dogara da ita wa hushu biha ala ghanami kuma nake karkado wa dabbobi na abincin da za su ci wali fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatu da yawa da nake yi da ita ko za shi rume da me kake yi ne saboda jin daɗin magana itinabi kenan to anan akwai idnabi inji malaman balaga wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun Allah ya ce ku yi tsaye da sallah ku ba da kuma ku yi wa manzon Allah biyayya ta haka ne za ku samu rahama ina idnabin yake ana ina idnabi na ga akwai nuhatu da yawa a gurin ko akwai masu nahau da yawa <coughs> idnabin shine an yi zikirin al'ami ba da khas ko faɗin cewa wa tsi'un rasula ai iqamatu sala ta shiga ciki ko bata shiga ba ita wasa ya shiga ciki ko bai shiga ba kaga wa tsi'un rasula ai ya kunshi musulunci gaba daya to shi zai da cewa qimu salata wa atu zakata cewa tsi'un rasula kaga zikrul ami ba'da al-khas kenan to me yasa aka ware sallah aka ware zakka da bayani saboda matukar muhimmancin su ita sallah ita take nuna kyakkyawar alaka tsakanin bawa da ubangidinsa zakka kuma take nuna kyakkyawar alaka tsakanin bawa da sauran bayin Allah ko eh ba za ta sa ranga zage zage ba a masallaci na inda nake sallah akwai mai mana gadi Allah ya kara masa lafiya ba dan ya rasu ba to akwai wani amshaki mai kudi yana zuwa masallacin sallah kawai wata rana sai sai hayana ta tashi me ya faru ne sai da ji malam Muhammadu me kake taba bani? ko ka taba fuska ka taba ne na ka ce wannan rufe ba zan rufe wallahi tallahi yana neman ya zagi kawai malam Muhammadu me ya faru ya taba ni fuska ne malam na ce a me ya faru na ce bai furta ba ko fuska ba fa kalmar da yake ta maimaita ana malam Muhammadu me ya faru ne sai maimaita yake bai taba ni ko fuska wai ashe cewa da ala malam Muhammad sanyi yayi yawa dan rufe mana tagacin ke nan malam Muhammad ya zufa to kaga me ya hana kyakkyawa alaka tsakanin wannan bawan Allah da wannan bawan Allah rashin umu to shi yasa ita wannan sallah ta wakilci tsakanin kuma ka ke so bawan Allah nagari wanda yake neman rahama Allah subhanahu wataala ta zama me yana ba dukkanin mai haƙi haƙƙinsa ya ba ganga jikinsa haƙƙinta ya ba wa ubangirinsa haƙƙinsa ya ba wa iyalansa haƙƙinsu ya ba wa makotansa haƙƙinsu ya ba wa ƴan uwansa haƙƙinsu ya ba wa na kusa haƙƙinsa ya ba wa na nesa haƙƙinsa kowane mai haƙƙi ya ba wa ya ba shi haƙƙinsa to in kana haka za ka samu dacewa da rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu dace da rahamarka Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu wa qimu salata ku tsaya da sallah hakkin Allah subhanahu wataala ku bada shi yanda aka rubuta muku wa atu zakata ku bayar da zakka wa ati'ur rasula generally dai ana so a faɗa muku in kana so ka ba hanyar aljanna tiryan tiryan hanyar rahama tiryan tiryan to kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin abin da kake so da abin da baka so ka saba wa munafikai ko eh wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhu minhum mu'ridun wa in yakul lahum al ya tu ilaihi mud'in su munafikai irin tasu biyayya kenan in za su karu za su yi biyayya in ba za su karu ba babu biyayya amma kai mumini manzo Allah ce ba wani wanda zai imani a cikin sai ya zama san zuciya sai ya dace da abin da na zo da shi ko kai mumini abin da ranka yake so manzo Allah ya zo da shi shikenan kana so dan manzo Allah ya zo da shi ba da ranka yana so ba ko da ko ranka baya so in manzo Allah ya zo da shi to zaka tirsa so ran ya koma son abin da manzon Allah yake so in kana son mutum za ka so shi ka so abin da yake so ka so mai sansa ka so mai kaunarsa ko in kuma kana kinsa za ga mai kinsa ma kana kana kaunarsa ko ba ka bane in kana son mutum sosai kana son sa kana son me sansa kuma kana son abin da yake so in kana kinsa kana kinsa kana kin mai sansa kuma kana kin abin da yake so to na kan kana son manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da yazo da shi baka ce wannan yama ba wannan bai maka ba Allah subhanahu wataala ka sa mu dace da haka nan zamu tsaya insha Allah gobe sai mu dora abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala ka bada mana dukkan alkhairin da ake samu a wannan wata mai albarka duk kuma wata matsala dan adam kan iya fadawa Allah ka yaye mana matasan mu da samarun mu Allah ka kara musu albarka da dattijan mu da kowa ma Allah ka shimfida albarka ga iyayen mu mazansu da matansu wanda suka rasu Allah ya gafarta musu masu rai Allah ka sa rayuwarsu ta zama albarka da alkhairi mu mata mu ta musu albarka da alkhairi mu ka ba mu zuriya tayyiba ka ba shugaban kasa lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh